masu wurare awwajen yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallinka rayuwarka shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen hausa na arafai Shirin na muhallin rayuwarka zai mayar da hankali ne kan yanayin hazo da ake fama da shi a ƙasashen kudu da Sahara da yankin Sahel. A cikin shirin zamu ji yadda ake fama da hunturun a Najeriya tare da nazari akan alakar yanayin da canjin yanayi. Bangaren arewacin Najeriya da Kamaru da Chadi da Nijar na cikin wani yanayi na iskan bazara mai hazo da kura. Al'amarin da masana ke dangantawa da canjin yanayi. Yawanci dai daga watan Nuwamba ake shiga yanayin na hunturu har zuwa watan Afrilu. amma a bana ana ganin hazon da sanyin da ake fama da shi ba kamar yadda aka saba gani ba da farko ga wasu 'yan najeriya na bayyana halin da suke ciki na hunturun suna sunana kwamarar garba tela yarwa gana wudil gombe na farko dai ba na fitowa sai sanyi ya yi kaɗan kuma ina yawan sa maganin sanyi ko kuma in ƙi fita in zirga-zirga ba ta zama dole ba bana fita ko ina ina jira sai lokaci ya ɗan saurara sai da ɗan rana da rana ta yi dare kan yana yi na koma gida na zauna na na haƙura ina cikin shago na ina hira ba zan iya fita waje a cikin wannan sanyi ba in ba da wata larura mai ƙarfi ba ina dan hura wuta in dan jiɗimi ko kuma a ɗauko kasko da gaushi in aka gama girki a ajiye min a ɗaki saboda a rage raɗaɗen sanyi da ni da iyalai hakan nan. Eh, ni suna na Ado Musa daga Jeka da Gombe. Ito, ka san babban matsala din shine inda a ce talaka inda a ce lantarki ya zauna. To al'amuran za su samu sauki. Menene saukin su? kana daga ɗaki na farko wuta bai yanke ba in akwai wuta a ɗaki kaga zaka dan yi dumamen ka dan ruwan zafin wankan ka dan ruwan shayin ka zaka samu tamma abin da fi damu mu shine kanan zu da fi karfin talaka gas eh, abin nan cooking gas ya fi karfin talaka itace kansa yanzu dami ya kai wajen naira saba'in kaga shi ma talaka ba iya zai ba to kaga wannan dalili shi yasa huntu ne yakan sa mutane suna samun matsuwa da kuma takuruwa a cikinsa. e to ni kamar ni gaskiya har ga Allah ka san ni jikina da ka san kadangare haka nake bana son sanyi dan yanzu bana iya hira ina sallan mangariba ne sallan isha na shiga gida ba don komai ba saboda sanyi iya takura ne bana son wannan hazo din ina da yawan mura to idan na shaki wannan hazo din iya damuna sannan sanyin kansa haka nan baya bana son yau yanzu ka kamar yau a garin Gombe ka gana ta daɗi yanzu daɗi nake ji ina samun zuwa amma jima kaɗan san yazo kuma sun ji gaba da ba daɗin ina da bargona mai kyau sannan ɗaki na kuma akwai silin kuma ginin blog ne ƙofofinsa masu kyau ne sannan a gombe da alhamdulillah mu wutar ma dai akwai dan dama dama sannan in babu wutar ma abin da ya saba in ma itacen ne in ma kanzin duk bai fi karfi na ba saboda cikin ikon Allah dai ina turawa ba tare da wani damuwa ba ni dai kam amma dai na tabbatar yan eh, uwa na wanda ke ba su kai ni karfi ba lallai akwai irin wannan matsalolin da na lissafa baya sunana abubakar baba abdullahi gombe to matukar eh, halin gaskiya dai muna iya mu na ganin sanyin nan bai cutar da mu ba ta inda muke saka kaya maganin sanyi ka nemo babbar riga ka saka da wando mai kauri ka sa ko ba shu da halima ka sa hula a kanka ka ja har kunnenka ka rufe duka saboda kar sanyi ya cutar da mutum muna iya kokarin mu ganin mun tattare jikinmu saboda kar sanyi ya cutar da mu eh alal hakika kaga akwai mura akwai tari akwai kai har asma tana iya kama mutum saboda wannan kuran da take tafiya so yana da kyau mutum ya kare kansa ga wannan cututtuka don saboda wannan yanayin da aka shiga alal hakika gaskiya ya rage don fita da sassafen nan ba safai ake ba da mutum ya je ya sallan asuba an ya dawo sai ya sake kunsuwa kuma ga da ne mutum zai zauna sai gari ya waye sannan kuma da dare ana hira don gaskiya nima mutum ne mai dogon hira na kan yi hira sha ɗaya da rabi kafin na shiga gidan in kwanta to amma yanzu ba shi yiwuwa saboda wagga sanyi da kura da muke fama da shi dole mutum ya dan shiga da wuri tara tara da rabi goma goma da rabi mutum ya yi kokari ya shige ciki. kun suna na sa girma da ke shira eh ni mazaunin garin shira shi wannan canji ne ya zo na sanyi kaga dai da sanyi mun san sauro yakan tafi amma wannan bai taho ba har yanzu yana nan so kusan ka je asibiti gaskiya wannan waiza ne da aka shiga wanda dai mutum zai ji daɗi saboda ɗan sanyi amma fa ba duka ne mutane suke san wannan waizan ba ba don wani abu saboda ba za ka iya sa wani kayan ba dole ne sai ka tanadi waɗanda za ka sa ɗan wanda za su yi maka ɗan kusan yanzu mutum sai ya shirya abin da zai yi kafin ya fita da mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuya gane hali ku ce an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan ni ha ga shi can mutum mai wuya gane hali ko wuya gane hali To Dr. Abdulkadir Ibrahim masani ne a kimiyyar muhalli kuma ya muna bayani akan yanayin hunturun musamman ma a yankin Sahara. Dama yadda aka san shi hunturu wato yakan taho da iska daga Sahara wato hamada Sahara to ita hamadar sahara uh, tunda a lokacin uh, waje ne wadda uh, a turanci akan ce yake da high pressure a lokacin uh, hunturu mm wato abin da ya kama daga november watan nuwamba mm uh, har ya kai watan maris uh, ita rana tana uh, gefen kudu wato ana kiranta abin uh, uh, tropic of capricorn mm to in tana tropic uh, wannan wannan tropic wajen zai kasance share-share yake wajen nauyin iska can kuma uh, can sahara nan kuma iska ta da nauyi eh, ta da nauyi ta da sanyi to tilin ne abin tun da ba rana a wajen yawa rana tana can can uh, wajen lagos yawa ko gaba da wato dai gefen kudu kudu da hamada sahara to wajen shi iskar tana da kauri wannan iskar gefen kudu kuma shara-shara ita nature a turanci akan ce abin nan ba ta son vacuum wato ba ta son gibi mm. to tilin ne iska abin nan mai nauyi ta taso ta zo ta cika wajen da yake shara-shara shi yasa iska take zuwa daga arewa ta kudu da wato daga hamada mhm. to tunda hamada dama wato akwai rairayi wato fayin to sai ta ɗebo shi to ɗebo shi nan take shi yasa yake zuwa da wannan abin rairayi da kuma sanyi sai ya kura kuma yawa sai ya zuba mana anan to yanayin hunturun dai na hazon na haifar da cututtuka da dama Dr. Rima Adamu masani lafiyar ɗan adam ne da ya kware musamman a cututtukan da ake samu a lokacin hunturu. To cututtukan da za mu yi a wannan lokaci su ne wanda suka shafi fatar jiki, ido da kuma hanci. Na farko saboda sanyin yakan sa jikin mutum ya zamana wanda shine wanda mutum yake saduwa da what is called ah, abin da ake kira environment wato yanayi ah, yakan busar da jiki ya zama na ah, akwai waɗansu abubuwan da za su zo su kaman da ake kiransu kaman pollen wanda za su sa mutum ya fara samun ɗan kai-kai-kai to yakan kawo masa wani ɗin har ya kai masa abin da ake cewa eczema to shi ciwo ne na fata a ido saboda ƙura da ƙwayan cuta da yake furawa a cikinsa zai iya samun abin da ake cewa conjunctivitis ah, sai kuma hanci da huhu wannan lokaci wanda suka fi zama matsala musu su ne masu ciwon asma na biyunsu masu ciwon bronchitis ah, sai na uku da ba wai da ya shafe su ya shafi wannan gun ba ne amma da yake ta cikin hanyar numfashi ne masu ciwon zuciya ah, saboda iska ba isan su to a wannan za a same shi akwai abin da ake cewa rhinitis daga cikin hanci ne wa'yansu wurare inda ah, idan mutum ya shaƙi iska mai busasshiya to yakan ɗan haɗa masa kamar ruwa irin feshi hakan nan ya sashe ɗan daidai yadda zai shiga jikin mutum ba tare da ya sa masa wata cuta ba to su ɗin za su iya kwayan cuta dama muna da su akwai su kwayan cutan da suke cikin hanci da baki da makogoro to amma su ba su kawo ciwo to saboda wannan zai iya zama na sanyin ya yawa hanyar jini ba su buɗe sosai ba dan ciki watakila dan samu dan tsagewa to kwayan cutan sai su samu hanyar da za su kawo illa samun matsala iskan da ke haddasa tsananin sanyi da hunturu na ci gaba dai da shafar tattalin arziki bangaren noma da ma zamantakewa hazon dai ya sa an soke tashi da saukar jiragen sama a najeriya haka ma matsalar ta shafi shugaban kasa muhammadu buhari da hazon ya sa ya soke wata ziyara a jihar bauchi ya jama'ar uh, bauchi na yi niyyar zuwa in buɗe asibiti da sojojin sama suka yi da kuma manyan ayyuka da gwamnatin jihar bauchi ta yi amma allah da ikon shi bai yarda ba saboda hazo ya yawa To kamar da yadda yanayin hazon ke shafar lafiyar al'umma haka yana shafar tattalin arziki. Dr. Suleiman Lami masani tattalin arziki ne. Gaskiya wannan canjin yanayi da aka samu yanayi ne wanda yake shafan lafiya na mutane da kuma tattalin arzikinsu in da duba misali a wajen maganar na fannin lafiya shine da ga yara tsofaffi da kuma wanda suke da ciwo irin na huhu na wanda ake kira asma gaskiya yanzu lokaci ne wanda suke zama a takure wanda ba su iya fita su je wuraren aikin su wanda kuma gaskiya yana shafan tattalin arziki na ƙasa na biyu kuma shine da aka ga cewa misali yadda ake wannan hazo din da ne ya canja da aka ga koda samari matasa ne wanda suke aiki a ofis da aka ga cewa ko kuma a kamfani da aka cewa lallai yanzu zuwan da ake yi mutane sukan je a latti kuma wannan latti da ake zuwa din nan koda kasuwanni ne yana shafan irin kudaden da mutane suke samu so ciniki yakan ragu kuma misali in ka duba ko da harkan jiragen sama ne ko da harkan motoci ne yanzu misali da ga jirgin sama a wurare da yawa misali a arewacin najeriya ba za su iya sauka ba kuma rashin saukan sannan yana jawo musu karayan tattalin arziki kuma yana jawo ma mutane asara wanda ya alkawarin misali zai je lagos karfe goma da aka ga cewa ba zai iya isa wannan lokacin ba saboda haka duk waɗannan abubuwa ne wanda suke shafan tattalin arziki na ƙasa hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi mai wuyan gane hali yi in an yi ruwa ku an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi, sha'anin mutum ne ikan bani ha'a gashi. wuyan gane hali ko ɗan keke ice keke in ka babur ice kayi babur in moto moto in kayi gida ce ka gida in ka gida ce ka gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali To kuma menene alakar wannan yanayi na hazo da hunturu da batun canjin yanayi? shi sha'anin canjin yanayi kuma wato yakan canza komai da komai da ka sani canjin yanayi kamar da kowa sani yanzu wato dumamar yanayi yake kawo shi saboda gurbatan muhalli da yawanci ayyukan masana'antu yawa wannan abin zai iya kasancewa mun san sanyi yakan kasance daga nuwamba ya kai har wajen kamar fabrairu ko maris to za ka iya shan mamaki ga cewa yanzu bayan kwanaki kaɗan kuma ka ji wani zafi a yanzu halin da ake ciki a yanzu halin da ake ciki da wannan iskan da eh, sanyi da kura iskan da sanyi eh saboda uh, shi canjin yanayi wato abu ne da uh, ba za ka iya uh, a turanci aka ce predicting wato ba za ka iya kiyasi ba yawa eh kiyasi ka san cewa daga lokaci kaza zuwa kaza kaza kaza dai kaga yanzu kaman a Masar mm. sun fi shekara ɗari ba a yi musu a kankara ba amma kwanan nan sai kasance an mu sanyi mai yawan gaske da kankara da gefen palestino na abin na gaza to kamar shi dan adam ya zai shirya wa kansa kan wannan batu na canjin yanayi tunda ka ce ba kiyasi ba hasashe eh gaskiya ne wato babban abin da za ka ka shirya kanka shine kasance kana lura da abubuwan da aka ce a dan adam ya yi saboda ya zauna da muhallarsa daidai amma ba wani abu da za ka iya yi face wannan da za ka yi maganin abu sai dai kawai kullum ka zauna cikin shiri. Dr. Ilyasu Aliyu masanin harkokin noma ne a Najeriya kuma ya ce dole ne canjin yanayin da ake samu ya shafi al'amuran al'umma da aka saba da su. Dole wannan ya shafi al'amuran da dama muka saba da su musamman babban misali da zan baka cewa kaga an dawo da an farfado da noman auduga da akan ce a bar shukan auduga sai karshen watan shida zuwa satin farkon watan bakwai amma yanzu duk wanda ya yi haka za ka samu ba zai samu audugan ba saboda me yanayin yadda ake ruwan saman ya canza da abin da da aka sani na shekaru talatin shekara sha biyar zuwa talatin da suka wuce kamar yanzu da yadda ake kawar da amfanin gona a yanzu haka ga wannan irin iska ga sanyi ga kura na kadawa shi kamar yana bayyana wani tasiri kan watakila abin da ke manoma ke samu a ƙasa a gonakinsu to alhamdulillahi sa'an da muka yi bana shine kafin wannan kuran ah, da kuma ah, iskan ya canza manoma da yawa sun girba amfanin da ke gonansu kuma ya riga ya haiku ya nuna abin da ake bukata inda ya shigo da wuri to abubuwa da yawa za a rasa su saboda lokacin furensu ko kuma haihuwansu bai yi ba wannan sanyin ya shigo zai dakusar da su to amma kuma abin da zamu lura da shi shine yanayin canjin nan ya canza shi kansa sanyin da ake samu in ka duba alkama da sauran abubuwan da ake nomawa da rani suna buƙatar sanyi kuma sanyin nan yakan taimaka wajen rage yawan ruwan da za ka bayar a gonanka to saboda yanzu ba a sanyin kamar irin na da kuma lokacin da ake samun sanyin kwanakin baya kaiwa irin na da sai ka samu manoma suna fama da yawan ruwan da ya kamata su bayar a gona ya fi na da kaga za su nemi karin kuɗin fetur kuma su kansu amfanin da suke son sanyin ba su samu isasshen sanyin da ya kamata su samu so ba za su ba da amfani yadda ya kamata a samu ba saboda sanyin ya ragu yanzu wannan sanyin da ake fuskanta shin sanyi ne wanda yake tahowa da dan lema a jikinsa wanda ake cewa lema za ta yi da waɗansu amfanin gona ko kuma sanyi ne wanda kawai dama a bushe ke iskan sai dai ko kura ke cikinsa eh wannan sanyin da ake tahowa yanzu sanyi ne wanda yake a bushe yake da kura a cikinsa to amma yanayi zai zo ya canza ta inda iskan zai dan samu ruwa a ciki kaɗan amma a lokacin kuma za a rinka surka yanayin sanyin da na zafi amma wannan da muke ciki yanzu zai busar da abubuwan da ke bukatan su bushe kuma zai taimaka wa abubuwan da ake shuka su masu bukatan sanyi saboda iskan da ke busuwan shi yake buso sanyin kuma su sanyin suke bukata Hukumomin kula da yanayi dai yana kashedin cewa wannan yanayi da aka shiga zai ɗanɗauki ɗauki lokaci tare da buƙatar 'yan ƙasa su yi hattara musamman a zirga-zirga ababen hawa da kiwon lafiya. kamar yadda dr rima ya yi bayani a kan haɗurran da ake samu a matakan da mutane ke ɗauka na maganin sanyin haɗarurrukansu da yawa na farko idan aka haɗa wuta a ɗaki ya zama na ka kule ko ina ah, akwai abin da ake cewa carbon monoxide wanda su bishiyoyi ne tsirrai suke amfani da shi dan adam kuma guba yake zama masa to yayin da kake numfashi eh, wunduna da kofofi a rufe iskan da kake fitarwa shi kake ta juyawa da shi na biyunsa shine ana cikin wannan watakila ya dan kama wani guri gobara ta tashi to kaga wannan na farko sannan in a cikin wannan itacen yana da wa'yansu sinadarai kuma yakan fidda hayaki to hayakin nan kuma shi ma yana iya kawo wa mutum illa ah, ya zama na bai da wani ciwo amma saboda yana faman gujewa ah, sanyi ya zo ya amfani da itacen da ya kawo masa eh, illa a ciki To masu saurare da wannan zan kawo ƙarshen shirin sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakilinmu na Bauchi Shehu Saulawa da ya taimaka wa shirin. Ni awwal yau da na gabatar ke muna fatan alheri daga nan sashen Hausa na Arafai.